Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum da fata an tashi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litinin tare ga watan Janairu shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga baban da kanun labarai. Kasar Rasha ta kaddamar da wasu sabbin har a kan kasar Ukraine inda aka kashe akalla mutane yayin wani fada a gabashin Ukraine. Shugaban Amurka Joe Biden ya kai ziyara birnin El Paso na jihar Texas jiya Lahadi dangane da idansa yadda dubban bakin haure da ba su da takardar izinin shiga ke tsallaka kan iyakar kasar da Mexico. magoya bayan tsohon shugaban ƙasar brazil gerald bolsonaro da suka ki amincewa da shan kayi a zaben da ya yi sun mamaye majalisa da kotun kolin da fadar shugaban ƙasa a babban birnin ƙasar brasilia kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa 'yan sandan jihar edo sun tabbatar da wani hari da aka kai wa jirgin kasa a jihar kana aka sace fasinjoji wala allah wanda suka kai hari a arewa a jiragen kasa su za a iya zarga da irin wannan yanayi domin a baya sun yi alkawarin cewa ba wai a arewa za su tsaya ba za su iya kaiwa duk inda ba a sa ba kowace sassa a wannan ƙasa mu najeriya To bayan shekaru biyu da hawa mulki, shugaban Amurka a karon farko ya kai ziyara a kan iyakar kasar ta El Paso domin duban batun kwararren bakin haure. To ko menene tasirin wannan ziyara? wannan ziyara na iya kawo fahimtar juna da sasantawa tsakanin gwamnatocin guda biyu. Kamar kowace safiyar Litinin, yau ma muna tafi da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilo Hashim Gumal zai gabatar. Amma yanzu a gyara zama sai a sha kashin farko na labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Lahadi kasar Rasha ta kaddamar da wasu sabbin hare-hare akan kasar Ukraine inda aka kashe akalla mutane biyu yayin wani fada a gabashin Ukraine. An kashe mutum ɗaya a harin da aka kai a Bakhmut sannan wasu takwas sun samu raunuka a cewar gwamnan Donetsk Pablo kirlanko ya kuma bayar da rahoton hare-haren rokoki kan Karamarix da konstantin Birnin Bakhmut ya taɓa zama birni mai mutane dubu saba'in a yanzu an yi watsi da shi inda yawan mutanen da suka rage ke rayuwa ta hanyar 'yan sa kai waɗanda ke taimakawa kula da cibiyoyin da ba za a iya cin nasara ba waɗanda galibi tantuna ne da aka kafa don ba da wutar lantarki sabis na intanet ruwa da magunguna gwamna olesin hobo ya ce an kashe mutum ɗaya a yankin kharkiv a garin merefa sannan an yi lugudan wuta a wasu matsugune biyu a yankin Shugaban Amurka Joe Biden ya tashi zuwa birnin El Paso na jihar Texas jiya Lahadi, dangane da idansa yadda dubban bakin haure da ba su da takardar izinin shiga ke tsallakawa kan iyakar ƙasar da Mexico. Ziyarar tasa ta zo ne kwanaki bayan sanar da cewa za a ba wa mutane dubu talatin 'yan ƙasashen Cuba, Nicaragua, Haiti da kuma Venezuela izinin shiga Amurka a kowane wata. kuma a ba su damar yin aiki bisa doka har na tsawon shekaru biyu idan sun nemi shiga daga kasashensu na asali sannan su tsallake binciken rayuwa da halayyarsu da kuma tabbatar da cewa suna da mai tallafa musu da kuɗi a cikin amurka amma biden ya ce za a tasa ƙeyarsu zuwa mexico idan suka shiga amurka ba bisa ƙa'ida ba inda aka faɗaɗa manufofin shige da fice na lokacin annoba wanda ya nuna damuwa game da yaduwar coronavirus a matsayin dalilin hana bakin hauren da ke kokarin shiga amurka gabanin tafiyar fadar white house ta ce biden wanda 'yan republican masu adawa suka daɗe suna caccaka a matsayin mai sassaucin ra'ayi kan tsaron kan iyaka zai tantance ayyukan jami'an tsaro a ziyararsa ta farko zuwa kan iyakar cikin shekaru biyu da ya yi a fadar white house magoya bayan shugaban ƙasar Brazil Jair Bolsonaro da suka ki amincewa da shan kayi a zaben da ya yi sun mamaye majalisa da kotun koli da fadar shugaban ƙasa a babban birnin ƙasar Brasilia. Matakin na zuwa ne mako guda bayan rantsar da abokin hamayyarsa mai sassaucin ra'ayi shugaba Luis Inacio Lula da Silva. Dubban masu zanga-zanga ne suka tsallake shingayen tsaro suka hau kan rufi suka karya tagogi da mame dukkan gine-ginen uku waɗanda ke da alaƙa da madafin iko uku wasu sun yi kira da a shiga tsakani na soja da mayar da bolsonaro mai ra'ayin riƙau zuwa kan karagar mulki tashar talabijin ta global news ta nuna masu zanga-zanga suna yawo a fadar shugaban ƙasa wanda yawancinsu suna sanye da launin rawaya da kore na ƙasar wanda ya zamo alamar gwamnatin bolsonaro an jima kaɗan baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan rundunar 'yan sandan jihar edo da ke kudancin najeriya ta yi ƙarin haske akan harin da wasu 'yan bindiga suka kai a ƙarshen mako akan tashar jirgin kasa a jihar sai dai 'yan sandan sun ce sun ceto wasu mutane biyar daga cikin waɗanda aka sace a wani samamin haɗin gwiwa wakilinmu a yankin niger delta lamido abubakar sakwato ya aiko mana da rahoto akan wannan daga birnin fatakwal. rundunar 'yan sandan jihar edo ta tabbatar da faruwar lamarin kuma ta ce an sace fasinjoji da dama tare kuma da buɗe ma wasu wuta inda rundunar ta tabbatar da fasinjoji da dama na kwance a asibiti sakamakon harbin bindiga daga maharan rundunar kuma ta ce ta baza jami'anta da dama a cikin daji domin ganin cewa an kamo waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki muhammad dankwara shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ta edo ya hato labarin da muka samu da yanke wasu ne suka suka kudu wuta mutane haka nan su ma ba mutane ba san ko su waye ba su haka su rufe fiskan su suka suka bude wuta amma dai muna cin gaban neman su yanzu mun shiga daji ma sosai kowa an fanzama cikin daji a ba tsara rai nake gani muna profile muna profile amma babu tsara rai eh babu kwa shekarar da ta gabata sai da wasu yan bindiga suka kai irin wannan harin a tashar jirgin kasa da ke Abuja zuwa Kaduna a yayin da suka sace fasa fasinjoji da dama wani dan jihar ta edo musa gudiyan irohan ya ce yana cewa ne na yi mamaki matuka jin wannan labari na kai hari da aka yi musamman a tashar jirgin ƙasa a jihar ta edo muna ganin tafiya cikin jirgin ƙasa ya fi mota kwanciyar hankali to amma abin mamaki shine ganin afkuwar wannan harin ya za a yi a ce tashar jirgin ƙasa babu ɗimbin jami'an tsaro musamman na soji da 'yan sanda wannan abin takaici ne kuma ya kamata a ce an samu waɗanda za su fitattaki 'yan bindigar gaskiya lamarin akwai matukar tashin hankali muna buƙatar a samu jami'an tsaro da za su iya kare kowa da kowa musamman a tashar jiragen ƙasa da ke birnin benin na jihar edo ya zama wajibi ga hukumomi da gwamnatin tarayyar najeriya da ta ƙara ɗaukar matakai masu sharhi akan al'amuran tsaro tuni dai suka fara tsokaci dangane da wannan batu dr abdulkadir suleiman muhammad mai sharhi ne akan harkokin yau da kullum na jami'ar abuja wannan kulamari kuma da ya kasance ya faru za a iya kallon shi ta fuska guda biyu wala allah wanda suka kai hari a arewa a jiragen ƙasa su ne za a iya zarga da irin wannan yanayi domin a baya sun yi alkawarin cewa ba wai a arewa za su tsaya ba za su iya kaiwa duk inda ba a sa ba kowace sassa a wannan ƙasa ta mu Najeriya ta bangare ɗaya kenan ta bangare na biyu kuma za a iya kallon abun ta tsagerun kudancin Najeriya musamman wanda suke ikirarin to su balle daga ƙasar Najeriya su kafa ƙasar su za a iya zargan su da irin wannan yanayi na irin kai hari dama kuma yana daga cikin ayyukan da suke aiwatarwa a wannan bangare na kudancin Najeriya. Tuni dai hukumi a Najeriya suka ba da umarnin rufe tashar filin jirgin ƙasa ƙasa a jihar ta Edo bayan afkuwar wannan mummunan hari Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. Tuba da gaida Lamido Abubakar Sokoto. Ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na na sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ku ga baballe da ci gaban labaran duniya. Jami'ai daga Majalisar Ɗinkin Duniya da wata ƙungiyar agaji suna ganawa da Taliban na Afghanistan a daidai lokacin da ake ƙara kira ga mahukuntan masu kishin Islama da su kawo ƙarshen abin da wani jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana a matsayin kamfe mai haɗari na hana mata rayuwar yau da kullum da ta shafi hulɗa da da sauran jama'a. Tarukan na zuwa ne a daidai lokacin da babbar jami'ar sadarwa ta Majalisar Ɗinkin Duniya, Melissa Fleming, ta faɗa a cikin jawabi na baya-bayan nan cewa kamfe ɗin da hukumomin ƙasar ke yi na kawar da mata sannan a hankali daga aiki da cuɗanya da sauran jama'a da kuma hana su bayar da gudunmawa wani abu ne da ba a taɓa gani ba na cutar da kai. Jawabin na Fleming ya zo ne a daidai lokacin da Marcos Pozel, wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a Afghanistan, ya gudanar da taruka da manyan ministocin Taliban a babban birnin ƙasar Kabul inda ya buƙaci su da su ɗage takunkumin da suka sanya wa harkokin ilimin mata da kuma yin aiki ga ƙungiyoyin agaji saboda mummunan halin jin kai da ƙasar ke ciki. Fauzal ya gudanar da taronsa na baya-bayan nan a jiya Lahadi tare da ministan Taliban na inganta nagarta da rigakafin munanan ayyuka wanda aka ɗora wa alhakin fassara da aiwatar da tsarin addinin Islama na Taliban. Masu tsatsauran ra'ayi na Iran sun kona tutocin Faransa a wajen ofishin jakadancin Faransa da ke birnin Tehran, inda suka yi zanga-zangar nuna adawa da zane-zanen barkwancin da mujallar Charlie Hebdo ta ƙasar Faransa ta wallafa kan shugaban addinin Iran. An wallafa zane-zanen ne a daidai lokacin da ake ci gaba da gudanar da zanga-zanga kin jinin gwamnati a Iran, wanda yanzu ke cikin wata na hudu. Masu zanga zangar kin jinin gwamnatin suna ta kiraye-kiraye a ruguza jamhuriyar musuluncin. Zanga-zangar ta jiya lahada wajen ofishin cakadancin Faransa ta biyo bayan yunkurin da mahukuntan Iran suka yi a baya na hada magoya bayan su domin nuna adawa da zanga-zangar. a gaida baban da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc. yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Kamar yadda kuka ja labaran duniya bayan shekaru biyu da ɗeruwa akan shugabanci. Wato shugaban Amurka Joe Biden a karon farko ya kai ziyarar gani wa idonsa zuwa kan iyakar kudancin kasar ta El Paso ta jihar Texas. Ga alheri Grace Abdu da rahoto na sashen Hausa akan wannan ziyara. Tun a zamanin mulkin tsohon shugaban Amurka Donald Trump ne gwamnatin tarayya ta yi yunkurin dakile kurarar bakin haure musamman daga iyakar kudancin ƙasar da ƙasar Mexico. A cikin wannan lokacin an samu takaddama tsakanin gwamnan jihar Texas Greg Abbott da gwamnatin shugaba Biden mai ra'ayin taimakawa bakin haure. Bayan da gwamnan ya kwashe wasu bakin haure ya kai gidan mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris da ke jihar Texas saboda tana tare da gwamnati mai sassauci ga bakin haure. Da wannan da wasu dalilai ne kuma ya sa shugaba Biden ya kai ziyara a kan iyakar ƙasar ta El Paso a can jihar Texas, kana ya kuma gana da gwamnan domin samun mafita. Dr. Sufyan Ali mai biyar, mai sharhi kan harkokin yau da kullum ya ce wannan ziyara tana da matukar amfani. Wannan ziyara na iya kawo fahimtar juna da sasantawa tsakanin gwamnatocin guda biyu musamman duba da shi shugaba Joe Biden ya je har bakin boda din a inda ya gana da su kansu jami'an Custom kuma ya ga irin kokarin da suke yi wajen dudduba motoci da suke shigowa daga kasar mexico da sauran kasashe da suke dangantaka da ita amurka din ta wannan boda din kuma ya ga yadda suke fama da ainihin su kansu mutanen da suke hauro wannan boda sannan kuma ya kai ziyara ga ita kanta katanga wacce aka gina wacce take tsakankanin Mexico da America ta kan iyakar boda wacce tun lokacin shugaba Donald Trump aka fara aka aikinta. Daga nan sakamakon wannan ziyarar kuma daga nan ya wuce zuwa ainihin babban birnin shi Texas ya samu ganawa da shi kansa gwamna din kuma wanda yana zuwa gwamnan ya bashi takarda wacce take dauke da wasu hanyoyi da za a iya samu a samu daidaito wajen samun raguwar wannan tururuwar su kansu ainihin bakin haure din da kuma yadda za a yi abin cikin tsari To kaga kenan idan har gwamnatin shi Joe Biden ta tarayya ta amince da waɗannan bukatu to kaga kenan za a samu kyakkyawar alaƙa ta aiki. Dr. Sufyan Ali mai biyar kenan. Wani da ya biyo ta kan iyaka da kuma ya nemi a saya sunansa ya yi ƙarin haske a kan yadda ya biyo ta kan iyakar. 20th October muka doko anya, shi muka shigo cikin dare around 3. Ya kaga kan bodan nan. e, mutane da ke shigowa wallahi suna wahala. Hmm. Don sabida kuma Mexican police na kamun mu karbi kudin mu sun kama ka wani sun kai kama Mexican migration an koma da kai tafatula wani amfani zai samu. Hmm. Ya gwamnati ya karbe ka kudi in yazo shi kai ka wani hotel ka je ka kwana gari ya ka kama hanyar ka kuma ka zo. amma da ka shigo amma America fa lokacin da za ka shigo ya kaga mutane ya mutane America suka ma. Oh, su receive mu well. To lokacin da za ku shiga bakake da farare ne ko ku bakake zalla ne? Mu bakake zalla ne. Fararen nan ba su biyo wanda mu muka bi. Amma bangare da muka bi nan majority yan Africa ke bi wurin nan. Saboda mezikali nan ne ka bi tudu kidin nan. To hmm. anyan da ke wurin kankane anya ne. Wurin muke bi mu shiga. Ka shigo no ka gan su sai. So shi Muslim bakake ba su tuma bango wurin muke bi. Kun kai ku nawa a lokacin da kuka shigo? Da muka shigo mu 30 something da mata da maza 30 da wani abu talatin da shida kenan Abin jira a gani shine ko shin wannan ziyara za ta kawo sauyi a wannan kwararar bakin haure ko a'a. To rahoton sashen Hausa kenan da alheri Grace Abdi ta kawo mana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkamu da sake haduwa a wani sabon shiri na ciki da gaskiya. Shirin da ke bin kadan mutanen da aka zalunta don kare 'yancin dan adam. A yau za mu daura kan batun zargin hukumar EFCC da babban bankin Najeriya CBN kai rike makudan kudaden wani ɗan kasuwa ba tare da wani dalili ba. Kasance da mu cikin shirin. Suna na Sarfil Hashim Gumel. A shirinmu da ya gabata mun kamo korafin wani tsohon babban attajirin man fetur mai suna Muhammad B. Alhassan, wanda ya mallaki kamfanin Fahama Global Investment da aka yi wa rajista a shekarar 2013 don yin ayyukan injiniya da haƙar man fetur da iskar gas. Kimanin shekaru bakwai da suka wuce, Muhammad Alhassan ya ce hukumi a Najeriya lokacin mulkin tsohon shugaban EFCC Ibrahim Magu sun rike masa makudan kudaden da ya ta tarawa har suka kai tiriliyoyin naira kuma kudin na shigowa najeriya ta hanyar dala daga hada-hadan man fetur da yake gudanarwa a kasashen larabawa har ma da amurka a yau alhassan zai fara tambayar da aka yi masa ta cewa asusun banki nawa yake da su? Eh, asusu na nake da shi. Ina da asusu a bankuna manyan banki na Najeriya sun kai kaman guda bakwai. ina da shi a uba ina da asusu daya gurin na kamfani ma ina da shi a first bank ina da shi a polari ina da shi a union bank ina da shi a zenith bank wa ina da shi kuma a cikin access bank yana yanzu nan da kuma ECOBA da personal account na da waɗansu su kuma a cikin polar da kuma first bank din sauran banda wanda yake dauke da sunanka muhammad bai alhassan sauran suna dauke da sunan wannan kamfanin naka ne da na ga takardu fahamu din nan tabbas bayan personal account shine service da personal current suna dauke tare da muhammad b alhassan wannan b muhammad j alhassan kuma sauran manyan waɗannan bankuna na najeriya guda bakwai duka na kamfani ne to abin da ya kawo min bakin ciki bincike muhammad nan service account ne in za kama a kama ko kuma sun gama bincike duk abin da za su yi kuɗi nan ba na sata ba ne an gama bincike kuɗi nan kuɗin halas ne to menene ne zai sa a sa ko personal account service account na duk na samu shi abubakar malami na kai mai korafi cewa fa ina jin yunwa iyali na suna jin yunwa ma'aikata na suna jin yunwa kuma ga halin da na shiga halin kakanin kaka ya za a yi har yau nan yau shekara bakwai a ce wai ko akan ɗaya baban ko naira baban ba shi su mun yawa waɗannan so suke so su kashe mutum ne ko ya ni ban gane ba shi yasa ni na bi kafa na ba da akuri a gaya mun laifi na guda ɗaya da na yi babu laifi to saboda haka shi yasa nake kira tare da kungiya da manyan ƙasa da na najeriya da na waje a kamun agaji na riga takardu da aka rubuta na gama kudan kudade ne ina so ka haskawa waɗanda za su saurari wannan zantawar ya yanayin adadin yawan kudaden nan ne ko da a takaice eh gaskiya ni zan iya ce ma kudaden ne masu nauyi wanda in mutum in ba ka in ba ka ka ka duba ka duba ka ganda idananka ko kuma yanda na kama a rubuce shi a cikin takardu black and white ka gan shi a rubuce da kuma aikon da na yi shi yasa kudade ne masu girma kudade ne wanda zai taimaka mini ya taimaka ma kasa bunkasa ayyukan ko amma ba na so ina jani jaka tare tare da su saboda kudaden na suna diya din a Najeriya a Najeriya yawan su ya kai nawa ne wasu biliyoyi ne tiriliyoyi ne ko nawa ne eh kudaden kudaden kudaden waje ne sai ya hada da kasashe na ce ko su dala akwai su pound sterling akwai kuma su euro a ciki kuma akwai naira din amma akalla a ce zai ke kamar account ɗaya zan iya kimanta ko irin triliyan uku zuwa hudu haka a lalle babban kuɗi ne ana maganan triliyan ai kaga kuɗi ne manya-manyan kuɗaɗe tabba kuɗaɗen manya-manyan kuɗaɗen ne shi yasa ba na son na ambata sunan kuɗaɗen saboda wato mana a naira ne ko kuma a dala ko kudaden waje eh to a kodan na gaya maka ne a naira ke o oh, a naira ne a naira wanda na gaya ma wannan to oh, amma kudaden yawancin su da yake daga kasashen waje ne ana biyan su da kudade ne na ketare tun da ka kawo da pound da dala eh akwai pounds akwai akwai euro akwai dala da kasashen duniya ke biya kuma ka ga wadannan takardun na nuna maka akwai wanda suke biya a dala ko wanda suke biya pound ko wanda suke biya euro ko kuma wani naira na kasar nan da na yi Ɗan majalisar wakilan Najeriya, Honorable jika Zaure ya ce zai zauna da duk waɗanda suke da ruwa da tsaki kan rike waɗannan kuɗi don duba yadda za a damƙa mai su kayansa. Ina kira da gwamnatin Najeriya mai girma shugaban ƙasa ya sani wannan bawan Allah ya kawo mun takardu mun zauna da shi. Na ga takarda ya sanar da EFCC ya sanar da jami'ai kuma sun faɗa mun cewar an yi bincike an aika wa fbi an aika wa interpol an eh, nfiu sun yi bincike wannan mutumin hada-hadan ƙasa da ƙasa yake cinikayya ta mai ake bashi haƙoƙinsa ya tara su har suka kai kusan tiriliyan sha bakwai yana turo kuɗinsa a hankali suka taru da kuɗi suka zo najeriya ya je ya efcc ya yi da kiliyarin kuɗinsa ko ina da akawun ɗin shi a bankuna wajen guda shida ko bakwai aka rurrufe wannan kuɗaɗe a ƙarshe yayi yayi yayi sun yi binciken efcc sun kama shi sun sake shi sun yi bincike sun aika kasashen waje an ce kudinsa ne halakinsa na kasuwanci ba su samu wani laifi a ciki ba ni ya zo ya same ni ya ce in kokari in je in faɗa mai girma shugaban ƙasa ya yi alkawari zai ba gwamnati tiriliyan uku a matsayin haraji kyauta domin saboda janar muhammadu buhari a rage mai bashin da zai ci na ƙasa saboda haka ina kira da a gaggauta kiranmu a kan wannan bawan Allah da aka tare masa triliyon kudu kudinsa tiriliyoyi ya yi alkawari zai ba gwamnati maimakon mu je mu ci bashi a bashi kudinsa kudinsa ne na halak wato ma'ana gwamnati ma za ta iya karuwa daga waɗannan kuɗin kenan har haka ya yi alkawari zai ɗauki triliyon uku zai ba gwamnati a matsayin haraji da kuma gudunmawa saboda ya ga gwamnatin tana buƙatar kuɗin amma dai duka takardun da ya kawo hada-hada ce ta ƙasa da ƙasa rasha in america ƙasashe yake harkar mai yana samun la'adarsa ta daloli a haka ya tara kudin shi in dollars wanda in ka ribanya su su ne suka kai kusan tiriliyan sha bakwai kuma an yi bincike duka sun aika ko ofis din shi ministan shari'a sun aika sun bincika har yau ba su samu mutumin nan da laifi ba amma kuma an rike mai kuɗi an hana shi kamar so ake a kwace kuɗin ko a cinye kuɗin ta haka nake kira da mai girma shugaban ƙasa ga wani bawan allah zai ba gwamnatin tarayya tiriliyan uku amma an ki faɗa masa an ɓoye a mu mun hango kuɗaɗen a wasu bankuna mun neme su mun ga kuɗi tiriliyoyi ya tabbatar mana kuma ya kawo takardu kasuwanci ya samu sa har ya tara su tsawon lokaci amma kuma gwamnati ta tare mai an ki faɗa wa shugaban ƙasa shine ya ce in faɗa wa shugaban ƙasa a shirye yake kudinsa ne na halak amma yadda ya gwamnati ba kudi zai ba da gudunmawa triliyan uku zai ba gwamnati kyauta amma a bashi haƙƙinsa domin ya zo ne ƙasa don ya yi juya kuɗi ya yi investment a ƙasa yana so ya gina kamfanoni ya yi gas plant ya yi abubuwa da za a ƙaru a ɗauki ma'aikata to ina kira da wannan abu ne mai kyau da lalle lalle gwamnati zo ta zauna akan wannan abu domin ababen Allah nan kudin sa wato in an duba mamar guda jika zaure dole ma ai a bincika irin waɗannan makodan kuɗaɗe sai dai kawai idan an gano cewa ta hanyar halal aka same su eh to kamar ni ma ka san duk inda rashin gaskiya yake bana nan takaddun da ya kawo mun sun nuna mun ga kamfanonin da ya hada-hadan mai ana hada-hadan mai lita miliyan kaza miliyan 200 miliyan 300 litoci miliyan 200 miliyan 300 to kaga lita miliyan 200 lita miliyan 300 ko naira dala ɗaya kake ci ai ka samu naira miliyan 300 naira miliyan 300 din nan in ka tara ta trillions of naira ce a Najeriya saboda haka na ga takaddunsa kudinsa ne kasuwanci ya kuma to ya kai ma EFCC da su NFIU da duk wasu da shi ofis din eh, eh, ministan shari'a duk sun yi bincike sun ga mutumin nan kudinsa ne na halak kawai yawan kudin aka gani aka rike kudin an hana shi kuma shi yanzu da yaga gwamnati ma tana cin bashi ya tausaya saboda ya ce alfarmar shugaban kasa zai ba gwamnati tiriliyan uku kyauta a bashi kudinsa haƙƙinsa ne sa ne kaga babu dalilin da za a rike masa kudi. Hukumar EFCC ta bakin kakakinta Wilson ujeran Tashi shaida filin ciki da gaskiya za ta gudanar da bincike kan batun don gano gaskiyar abin da ya faru tare da alkawarin sanar da wannan shiri sakamakon binciken haka kuma za mu ci gaba da tuntuɓar dukkan masu ruwa da tsaki kan wannan batu masu sauraro a nan shirin zai taka birki sai kuma mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu yanzu a madadin abokin aiki na nasara da mai kaya ni da hashin gumar ke cewa mu kasance lafiya kuma yanzu kuma ga shirinmu na karshe labarai a takaice to baba ga labaran a takaice jiya lahadi kasar rasha ta kaddamar da wasu sabbin eh, hare-hare a kan kasar ukraine inda aka kashe akalla mutane biyu yayin wani fada a gabashin ukraine an kashe mutum daya harin da aka kai a bakhmut sannan wasu takwas sun samu raunuka a cewar gwamnan donetsk pablo kirlianko ya kuma bayar da rahoton hare-haren rokoki kan eh, kramarix da kontastinivka Birnin Bakamut ya taba zama birni mai mutane dubu saba'in a yanzu an yi watsi da shi inda yawan mutanen da suka rage ke rayuwa ta hanyar 'yan sa kai waɗanda ke taimakawa kula da cibiyoyin da ba za a iya cin nasara ba waɗanda galibi tantuna ne da aka kafa don ba da wutar lantarki sabis na intanet ruwa da magunguna. Shugaban Amurka Joe Biden ya tashi zuwa birnin El Paso na jihar Texas jiya Lahadi dangane da idansa yadda dubban bakin haure da basu da takardar izinin shiga ke tsallaka kan iyakar ƙasar da Mexico. Ziyarar tasa ta zo ne kwanaki bayan sanar da cewa za a ba mutane dubu ɗari uku 'yan ƙasashen Cuba, Nicaragua, Haiti da kuma Venezuela izinin shiga Amurka a kowane wata. kuma a ba su damar yin aiki bisa dokar bisa doka har na tsawon shekaru biyu inda idan sun nemi shiga daga kasashensu na asali sannan su tsallake binciken rayuwa da halayyarsu da kuma tabbatar da cewa suna da mai tallafa musu da kuɗi a cikin amurka to duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon najeriya niger kamaru da chadi wato karfe 7 kenan agogon ghana da gmt za ku je mu dauke da wani sabon shiri amma kafin mai sallama da ku bari mu mika ta'aziyya ga dc abdullahi shehu bisa rasuwan su dr ali shehu da aka fi sani da alije malami a kwalejin nazarin aikin gona a jihar yobe wadda a jami'ar da ke jihar yobe wadda aka wanda allah ya masa rasuwa a jiya kenan a dama turu kuma za a yi jana'izarsa da misalin karfe goma na safe yau litinin kenan a unguwar rest house gra da ke potoscom jihar yobe to allah ya ji kansa da sauran magabata baki daya yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma jumbe hamza wanda ya shirya ya kuma bada umarni da ma injiniyanmu na wannan safiyar mr karl Baba ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku sai an jima da hantsi insha Allahu salamu alaikum.